الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باين السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 26 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1423 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na yau ga wata ne 30 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya jiya idan ba manta ba mun je karshen suratul baqara yau kuma za mu tashi farkon suratu ali imran haka ne ko sura ta uku a cikin jerin surorin alkur'ani in ka faro kirge daga sama kafin nan akwai tambayoyi kamar haka wannan yi tambaya dangane da wani nau'i na ciniki da mutane suke yi mai farashi biyu a ce idan kuɗi hannu ne naira dubu amma idan bashi ne zuwa ƙarshen wata dubu ɗaya da ɗari biyu ko da ɗari uku ko da ɗari biyu da hamsin shin ya halatta ko bai halatta ba malamai sun yi saɓani dangane da wannan nau'i na kasuwanci waɗansu sun ba da fatawar halaccinsa waɗansu sun ba da fatawar haramcinsa amma dai zance mafi inganci irin wannan kasuwancin haramun ne domin yana ɗaukan sifa ta bai a tainifi bai'a ta wani ɓangare zai iya yin kamanceceniya da cinikayya biyu cikin ciniki ɗaya domin hajar guda ɗaya ce sai mai ita ba da farashi biyu idan kuɗi hannu ne kawo kaza idan bashi ne kuma ya zama kaza to kaga wato kamar ɗari biyun nan da ta hau akan naira dubu ta zanto fi mukabilat ta'khir jinkiri da aka yi wanda ɗaya daga cikin sufofi na riba ta bashi ya shafi wannan kamar yadda muka karanta idan mu manta ba a darasin shekaran jiya da haka dai zance mafi inganci irin wannan kasuwancin haramun ne wannan kuma yana cewa su direbobi ne sukan ɗauki jakai da dawaki wani lokacin da karnuka daga nan gudun su kai ƙasashen dawaki da karnuka wani lokacin ma su ɗauki gawa ta wani arne da ya mutu a nan dan a kai shi garin su a kudu a binne shi a bisa ga binnewa irin ta gargajiya ya halatta a gaskiya idan muka kalli abin ta fuskar wala ta'awanu alal ismi wal udwan da mu ce bai halatta ba domin lokacin da kai lodin kayan karnuka ko jakai ko dawakai ka kai ga waɗanda za su ci wanda sun waɗannan al'amura haramun ne da nassin shari'ar musulunci to ka mara baya wato ainihin a ta haramun kila wanda ya iya musu abin da zai ce da kai to ai su kafarai ne hakan ba haramun bane a kansu wannan sai muke da kai sai a koma mas'alal halil kuffaru mukhatabuna bi furu'i shari'a am ghayru mukhatabina bi furu'i shari'a shin umarni na sallah da azumi da yin zakka da aikin haji ya shafi kafare ko bai shafe su ba sannan hani na cewa karka yi zina karka yi sata karka ci naman kare karka ci wato ainihin jaki dan doki wani abu ne daban wanda malamai sun yi sabani karka ci jaki jaki kuma shi wanda yake na gida banda na daji um, wannan shin wannan hanin ya shafi kafare ko bai shafe su ba ina ba ta fahimta waɗansu suka ce ya shafi kafare waɗansu suka ce bai shafi kafare ba amma zance mafi inganci ita ma akan wannan matsala ta usulu al مخاطبون بفروع bi furu'i shari'a irin yanda aka yi musu magana da cewa su yi imani haka kuma ake musu magana da yin sallah haka kuma aka hana su yin zina da yin tata da cin kare da cin jaki na gida da sauran al'amura da aka hana su irin yanda za a kama su a yi musu azaba saboda rashin yin imani to haka za a yi musu azaba saboda rashin sallah saboda rashin azumi saboda rashin zakka saboda rashin aikin hajji ina fatan kun fahimta domin da kan za mu ga ayoyi da suke nuna haka ubangiji ta ya ce ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin ɗaya daga cikin laifukan su kenan wa lam nakun nut'imul miskin na biyu kenan wa kunna naqudu ma al kha'idin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin na karshe shi ya shafi asalin imani da aqida amma waɗannan dukkan su furu'u shari'a ne kuma za su faɗo wannan yana cikin laifukan su sannan Allah ce ara'aita allazi yukazzibu bid-din fa zalika allazi يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين التكذيب بيوم الدين شنو اصلا اكيدا din amma abin da ya shafi wato rashin ciyarwa rashin ciyar da miskini dan ne maraya dangane da haƙƙinsa wannan duk suna cikin furu'u shari'a kuma in suka yi laifi kan wannan sai an kama su da shi dan haka dai ba'a a cewa to ai su kafirai ne maganan haramcin abin da ya shafi kare bai shafe su ba dan mutum ya kai musu babu laifi a'a haramun ne su tukare irin yadda haramun ne su yi shirka wajibi ne su yi imani irin wanda yadda wajibi ne su yi sallah idan har suka tukare to za a kama su da laifin cin kare a kama su da laifin rashin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ninka kenan kuma za a kama su wato ainihin da cewa ba su yi kaza ba duk abin da ka san shari'a ta yi umarni dan haka dai ta wannan fuska sai mu ga cewa wato bai kamata mutum ya taimaka musu ba zai shiga fadin fadin Allah ta'ala wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal tambaya ta uku yana cewa dangane da na saurari karatun ka da kai dangane da abin da ya shafi riba to ni dai ma'aikacin banki ne kuma jin wannan bayani ya tayar mini da hankali kwarai da gaske a matsayina na ma'aikacin banki ina neman shawarar malam akan wannan lamari menene abin yi abin yi ya shafe mu ne mu duka kan ne abin yi gaba daya kan mu riba dai kan dole a nisance ta Allah sai fa in lam fa azanu bi harbin min Allah wa rasul in har kun ki dainawa to ku shirya da wani gagarumin yaki daga Allah da manzansa haka Allah madaukakin sarki kaga dole ne mu neman wa kanmu mu fita dangane da abin da ya shafi riba kuma lalle ne mu'amala ta banki akwai riba a ciki waɗansu kan ɗaure gindi su ce ai bankuna 'yan kasuwa ne hito eh amma a banki fa babu haram ko halal cikin kasuwancin su yadda za su baka rance su sanya riba cikin rantan dan ka je ka sayo shinkafa daga waje ka kawo gida ko dan ka yi wata kwangila da aka baka haka za su ba da rance ga kamfanin barasa don ya kara bunƙasa harkarsa ta barasa haka ne ko ba gaba bane to kaga ai mu a maduba ta musulunci ya halatta eh, harkar giya ya halatta ba haka idan wani ya ce shi sirikin eh, shi cinikinsa shine tsari na karnuka zai je ya saro su a inda karnuka suke araha don ya kai inda suke tsada ko ya saro jakai inda suke araha don ya kai inda suke tsada a ci a bashi kuɗi da yawa banki za su bashi rance ba za su ce ba wannan bai halatta ba mu a kundin mu to wannan kuma sai zama kasuwanci halattacce to wannan fa banda mu'amalolin da wanda kowa ya san akwai ciki ta haka lallai abin da ya zama wajibi ga dukkan al'ummar musulmi shine yaya za mu mu tsame kanmu daga wannan tsari na tattalin arziki mai cike da riba wanda turawan yammacin duniya suka kawo mana suka sunnanta mana suka farlanta mana kamar yadda na faɗa za mu iya yi manyan manyan bankunan mu na Najeriya da dama akwai wanda suke mallakar musulmai ne jarin su ɗari bisa ɗari musulmai ne akwai wanda tamanin akwai wanda saba'in cikin ɗari duk musulmai ne a ciki saboda haka za su iya juya system ɗin ya zanto daidai da tsari na musulunci idan suna so akwai ma wani banki irin community bank din nan a wata jiha cikin jihohin mu ta nan arewa a wata local government cikin local government din waɗannan jihohin da wata rana wani dalili ya kai mu na da'awa muka je ziyara muke tattauna matsalolin suka ce ai su da suka so su tsamar da kansu daga riba sai suka bude banki da suna community bank na bankin mutanen ƙauyensu ko mutanen karkararsu ko yankinsu amma tsare-tsarensa gaba ɗaya na bayar da rance ko karba ko menene gaba ɗaya na musulunci suke yi kawai su kafa board ne su ce bankin musulunci shine basi ba amma a ƙarƙashin ƙasa abin da suke gudanarwa kenan kuma a wannan shekarar daidai lokacin da muka je abin suka ce shekara biyu ko uku bincike ya nuna a bankuna irin nasu a ƙasar nan su suka yi na ɗaya wajen kyautata mu'amala kuma an ba su takardar yabo daga gwamnati to kaga tsarin da suke bi na musulunci ne to saboda haka mutanen mu za su iya wannan da haka abin da yake wajibi in ba dai ta hanyar irin waɗannan ƙananan bankuna na unguwa ko na karkara mu san yadda zamu mu samar da tsari na musulunci a samu masu kishi cikin mu amma a samu ko kuma in ba jihohin da suka fara magana cewa shari'ar musulunci irin jihar Zamfara irin jihar Bauchi irin jihar Kano irin jihar Borno irin jihar Yobe su ma su haɗa kai ba suna da bank of the north bane yan arewa to su zo su yi wani north east bank mana su sa masa wannan sunan amma ya kasance karkashin kasa tsari da musulunci yake gudanarwa idan aka haɗu tsakanin yobe da bauchi da borno da taraba ba za su iya wannan ba in ma taraba ta ki gombe in aka samu hudu cikin jihohi hudu cikin jihohi guda shida kai na arewa maso gabas za su iya wannan to ballantana kuma haɗu da zamfara da kebbi da sokoto za su iya wannan ko zamfara ta yi ita kadai ko ne shi kadai ba mu dai da uzuri a wajen Allah na cewa wai larura larura larura tana da iyakacin lokaci amma mu larura mu yau shekara arba'in tun da aka ba mu yancin kai muke cin larura har yau haka za mu mutu muna cin larura ma'aikata banki sai ku yi hakuri aikin na kanku ga wani manajan banki na shi ma zo daga Kano yau duk ta shafi shi sai ku yi hakuri wato dai gaskiya akwai amfani da za ku yi mana ku masana ta fuskar tattalin arziki ku haɗu da malamai na addini waɗanda suka karanci addini suka san ina riba take shiga take fita sai a haɗu sai a tsara wannan abin alal ya zanto an fara aikin a rubuce an sanya tubalin gini sannan kuma a hankali a hankali insha Allah komai zai zo ta hanyar kananan hukumomi ta hanyar jihohi ta hanyar ɗaiɗaikun mawadata waɗanda Allah ya ba su hali kuma Allah ya arzuta su suna da imani sai ga an samu an yi gyara a hankali a hankali amma matukar ba mu fara gyara ba muka ce larura larura wallahi ba mu da hanzari a wajen Allah ranar tafi kiyama Allah ba mu ikon tuba Allah ba mu ikon dainawa Allah ce fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tuzlamuna ولا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون كركو زالنتوني كما كر ازالنتيكو سورة آل عمران سورة مدنية kuma ita ce surata uku a cikin jerin surorin alkur'ani daga sama tana kunshe da ayoyi ɗari biyu kuma yana daga cikin falalarta tana cikin surori guda bakwai da suka fi tsawo waɗanda manzan Allah ya bayyana cewa dukkan wanda ya haddace su ya san ma'anarsu ya zama malami suratul baqara suratul ali imran suratul nisa suratul ma'ida da kuma wato ainihin suratul an'am da suratul araf ta bakwai ita ce suratul yunus bisa ga zance mafi inganci kamar yadda muka faɗa a muqaddimar da muka yi ta fara suratul baqara sannan kuma da ita da suratul baqara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisin muslim za su zo su tsayawa mai karanta su ranar tashin kiyama sai sun cece shi daga wuta sun kai shi gidan aljanna za su yi masa hujja don ya samu shiga gidan aljanna don haka sura ce wadda take mai falala kwarai da gaske kuma sanadiyar saukarta wafdu bani najran wata kungiya ta kirista na garin najran wanda suka yi tattaki suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan gabatar da tambayoyinsu a wajensa a shekara ta tara bayan hijira a sanadiyyata ne aka saukar da wannan sura tun daga aya ta ɗaya har zuwa ta 83 da haka za ku ga batu batutuwa da maganganu kan annabi isa alaihi salam suna da yawa a cikin sura domin ansa ne ga waɗancan har ya zuwa lokacin da aka je aka yi magana akan mubahala faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi وقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين Allah muke roko ya bamu ikon fassara ta daidai da fahimtar ayoyin ta daidai tare da yin aiki da su. Mai Allah ce. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس الناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام باين بسم الله الرحمن الرحيم وبنجد ألف لام ميم waɗannan kalmomi guda uku a haɗe da juna ko haruffa guda uku da suka gina wannan kalma ubangiji ta'ala ne kadai ya san abin da suke nufi a jumlataɗin su amma idan mun ware su a ɗaiɗaiku mun san alif lalle alif ne ɗaya daga cikin huruful hijaiya haka lamun haka mimun wanda suna ake kira huruful mabani da su ne ake gina kalmomi wanda da kalmomi ake gina zance wato kamar ishara ce ubangiji subhanahu ta'ala yake yi cewa wannan alkur'ani da kuke gani ya ku larabawa an gina kalmominsa ne daga ɗaiɗaikun harfa na larabci da kuka sani wanda suke farawa da alifun su kare da ya'un harfa 28 waɗanda ake kira huruful hijaiya ko kuma huruful mabani harfan ginin kalma kuma jumlolin da ke cikin alkur'ani mai girma su kuma an gina su ne daga ɗaiɗaikun waɗancan kalmomi da aka haɓaka aka gina su daga haruffa ɗaiɗaiku don haka kenan zance ne da harshen larabci wahayi ne daga Allah zuwa ga manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ake kalubalantar ku da shi cewa tunda kuma larabawa ne me zai hana ku ari wannan alif din da lamun da mimun da makamantansu don ku gina kalmomi daga kalmomin ku gina zantuka irin zantukan da za su yi daidai wa daida da alkur'ani mai girma ta hanyar mu'jiza ta hanyar bada labarin gaibu ta hanyar abin da ya kunsa na balaga da azancin magana da dabarun magana in kun isa ku kawo alif lam mim Allahu la ilaha illahu Allah madaukakin sarki babu abin bauta bisa ga cancanta sarki a sama ko a ƙasa wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun wa huwa al-hakim al-alim ubangiji ta'ala shine abin bauta a sama shine abin bauta a ƙasa ba wanda ya cancanci a yi masa bauta cikin mala'iku ko mutane ko aljanu sai Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai dai shi ne al-rabbu shi ne al-khaliqu shi ne al-ma'budu bihaq banda shi ba mai wannan sifa daga cikin abin da muka ambata Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum sannan Allah shine al-hayyu rayayye madawwamiyar rayuwa wanda mutuwa ba ta zo mata sannan al-qayyum wanda yake tsaye wajen gudanar da al'amuran bayinsa kamar yadda muka faɗa lokacin da muke fassara ayatul kursi muka ce tsayayye ko wanda yake tsaye wajen gudanar da al'amuran bayansa ba muna nufin tsayuwa kishiyar zama ba a'a tsayuwa da ma'anar kulawa da ma'anar ba da kariya da ma'anar bayar da tallafi da agadi tsayuwa da ma'anar mallakar abin da ke cikin sama ɗin da ƙasa Allah shi kaɗai ne alkayyum saboda kayyumiyya dinsa ne ma ya zanto la ta'khudhuhu sinatun wala nawm saboda cikakkiyar kayyumiyya la yanam wala yanbaghi lahu an yanam yaqsidu al-qist wa yarfa'uhu hijabuhu an-nur ko an-nar law bayyanahu ko law da Allah zai bayyanar da haskensa la aharakat subuhati wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqi kamar da manzo Allah ya bada bayani da haka dai ubangiji ta'ala yana da cikakkiyar qayyumiyya akan bayinsa shine alhayyu alqayyum nazzala alayka alkitaba bil haqq ubangiji ya saukar da littafi akan ka da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi littafin da yake gaskata littattafan da so gabace shi at-taura linjila zabura suhufu ibrahim duk waɗannan littafai qur'ani ya gaskata su domin ya kunshi bayani game da su da kuma sunayen annabawan da aka turo musu wannan ya nuna gaskata waɗancan littattafai wa anzala taura ta wal injil kuma Allah shi ne wanda ya saukar da at ya kuma saukar da al-injil at-taura ta annabi Musa linjila kuma ta annabi Isa alaihi salatu wassalam min qablu ya saukar da su tun kafin saukar alqur'ani mai girma ai min qabli nuzulil qur'ani an saukar da at da linjila ne tun kafin saukar alqur'ani mai girma sai kuma yace wa al furqan kuma Allah shine ya saukar da alfurkan shi alfurkan din shine al mai girma bi dalili qawlihi ta'ala tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nazira an sa masa suna al-furqan li'annahu yufarriqu bayna al-haqqi wal batil wa bayna tariq al-huda wa tariq ad-dalala wa bayna al-halal wal haram dan qur'ani na rarrabewa tsakanin hanya ta gaskiya da hanya da take ta ƙarya qur'ani na rarrabewa tsakanin shari'a da abin da yake bata qur'ani na rarrabewa tsakanin abin da yake halal da wanda yake haram da haka sai aka ce masa al-furqan raba gardama wato mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya wato sifa ce cikin sifofin alqur'ani idan muka lura ko da yake kafin mu lura da ayoyin hadisi ya tabbata cikin musnad da Imam Ahmad dan Hanbal wanda aka karbo daga Wasila ibn al-Asqa Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah ya ce unzilat sufu Ibrahim alaihi salam fi awwal lailatin min ramadan suhuf ibrahim wato littafin da aka saukarwa annabi ibrahim an saukar da shi ne a dare na farko na cikin watan ramadana wa unzilatit tawratu li sittin madaina min ramadan an saukar da at-taura kwana shida da kamawar watan ramadan sannan kuma wal injil li 13 khalat min ramadan an saukar da linzila bayan shuɗewar kwana goma sha uku da kamawar watan ramadan wa unzila al-furqan li arba'in wa ishirina khalat min ramadan manzo Allah ce an saukar da wato ainihin alqur'ani mai girma bayan shuɗewar kwana ashirin da hudu cikin watan ramadan wato a daren ashirin da biyar kenan wanda dama ɗaya ne daga cikin dare da ake sa ran zuwan lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin ma'ana kaga fadalan watan ramadan waɗannan da gaba ɗaya a ciki aka saukar sai dai kar ku manta mun yi magana cewa saukar da alqur'ani cewa an saukar da shi a ramadana saukarwa ce ta farko daga lauhil mahfuz zuwa ga baitul izza fis sama'id duniya. amma saukarwa ta biyu daga baitul izza zuwa ga manzon Allah wannan kam ya faru ne cikin shekaru 23 goma sha uku a makka kafin hijira goma kuma a madina bayan hijira ina fata mun fahimta mu sace koma ayar Allah ce nazzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil da lafazin nazzala da lafazin anzala ma'ana ɗaya suke bayarwa lafazin nazzala yana nufin an saukar yunazzilu tanzilan lafazin anzala shi ma dai ya saukar yunzilu inzalan wato bambanci su kenan ta fuskar muzdari waɗansu malami na ulumul qur'an sukan ce akan ce anzala ga abin da aka saukar da shi bai daya lokaci guda karo guda amma akan ce nazzala ga abin da aka saukar da shi kashi kashi kaga saukar da alqur'ani daga baitul izza zuwa ga manzon Allah an saukar da shi ne kashi kashi wa qur'anan faraqanahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila tunda an saukar kashi kashi sai aka ce nazzala amma a taura gaba daya aka saukar wa anzala at-taurata linjila ma wal injila saboda gaba daya aka saukar da su ba kashi kashi ba an gane ko amma qur'ani kuwa daki daki yau aya biyar wata rana goma wata rana sura wata rana bai kai haka ba wata rana doriya akan haka har kafirai suka ce laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida dan me ba a saukar ba karo daya kawai a bayar da shi samfuri guda daya sai aka karkasa shi sai Allah ce kazalika linuthabbita bihi fuadak ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن an fahimta ku. da haka dai nazzala abin da yake nuna wa kenan da haka Allah ce kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi li yuthabbita allazina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin amma an zala gaba daya to sai dai duk da cewa wannan shine ma'anonin waɗannan fi'ilai guda biyu to amma wani lokacin akan ɗauki ɗaya a kai shi dan ya bada ma'anar dan uwansa a ɗauki ɗaya shi ma a kai shi dan ya bada ma'anar dan uwansa amma asalin ma'anonin su shine bambancin da ke tsakanin su ai kaga Allah ta alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi kitaba sai ce anzala tare da cewa yana bada labarin saukar da shi kan manzon Allah wanda yake kashi kashi ne amma sai a kawo anzala da ma'anar me nazzala dan tun ya ce tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi can ma ala abdihi nan ma ala abdihi ina fatan kun fahimta wana a dauki wannan kai can ko a dauki wannan kai can gurin dan saboda nau'an ta zance da sabunta magana ka rinka jin cewa ka shiga cikin sabon wani abu ba wanda ka taba wucewa ba nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin an saukar da at-taura da injila dan su zama siriya ga mutane domin hudan lin yana da alaka ne da anzala at-taurata wal injil sai kuma yace wa anzala al-furqan wato an saukar da alqur'ani dan kuma ya zama alfurqan wato mai rabawa tsakanin ƙarya da gaskiya an gane ko to sai Allah ce innal ladzina kafaru bi ayati llah lalle waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani a gobe kiyama wallahu azizun ubangiji ta'ala mabuwayi ne zintiqam mai ɗaukan fansa ga waɗanda suka masa ba daidai ba ma'ana duk waɗanda suka kafirce masa al-intiqam shine daukan fansa ramuwar gayya ubangiji subhanahu wataala yana amfani da waɗannan kalmomi don kusanto mana da nesa in ba haka ba waye sai cuci Allah ballantana sai Allah zai rama duk wanda ya zalunci kansa ya zalunta amma zarnahum walakin kanu anfusahum yuzlimun saboda kansu suka zalunta amma sai Allah ke amfani da kalmomin wato domin cutar da ubangiji subhanahu wataala ne sa masa kishiya sannan kuma rashin ladabi ne gare shi jingina masa da duk waɗannan ababai ne da Allah madaukakin sarki baya so da haka idan zai azaba sai zanto azaba ta intiqami sakamakon jingina masa da sakamakon sa masa kishiya sai danke su da azaba shine zuntiqam sai Allah ta إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الله للي الله تعالى لا يخفى عليه شيء باب أبن ديكي قويوا أغريش في الأرض شكين كسا ولا في السماء هكا باب أبن ديكي قويوا أغريش أشكين سماء abin da ke cikin sama ya sani abin da ke cikin ƙasa ya sani ya san abu na ɓoye ya san abu na bayyane to ya san na ɓoye ma ballantana kuma na bayyane wa hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha fi حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ba wani busasshen abu ko danye wanda yake da damfi a jikinsa face Allah ya san shi ba abin da yake fako ko wanda yake cikin teku a karkashin kasa fati Allah madaukakin sarki ya san shi boyayyin al'amura da na bayyana duk ya sani la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama huwa allazi yusawwirukum ubangiji shine yake suranta ku fil arhami a cikin mahaifa ta mahaifan ku mata kaifa sha irin yadda ya ga dama tsawon da zaka yi a duniya kafa nawa ne fari ne kai ko baki ko wankan tarwada mai karfi ne kai ko rago ne sannan kana cikin fararen fata ko bakakin fata ne kana cikin larabawa ko cikin turawa ko cikin yan afirka ubangiji ya riga ya suranta kowa kai ya sha irin yadda ya ga dama wato kamar a cikin hakan akwai nuna wa kirista su gane cewa annabi isa alaƙar shi da allah maɗaukakin sarki alaƙa ce bainal khaliq wal makhluq bainal abid wal ma'bud allah shine al khaliq annabi isa kuma shine makhluk wato Allah mai yin halitta ne annabi isa kuma halittarsa akai Allah shine abin bauta annabi isa kuma bauta yake lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah wala almalaikatu almuqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsuruhum ilayhi jami'a dan haka annabi isa alaihi salam da dai baya kyamar kasancewar sabawa ga ubangijinsa alfahari yake na kasancewar sabawa shi yasa magana ta farko da ya fara yi a duniya qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kun wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya farkon maganarsa a duniya kenan cewa inni abdullahi ni bawan Allah ne da haka aya cikin suratul nisa ita ce lan yasanki bal masihu an yakuna abdan lillahi duk wannan domin waɗannan wafdu badina jaran da suka zo wajen manzon Allah a fare musu shimfiɗa su gane cewa danganta ma annabi Isa cewa Allah ne ko kuma jingina shi cewa shi dan Allah ne ko na ukun alloli ne kuskure ne a'a an suranta halittarsa a cikin mahaifa irin yadda aka suranta halittar sauran ɗaiɗaikun mutane waye suranta wanda yake da ikon surantawa huwa allazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi Allah din shi kadai tallin tal bai da abokin tarayya Al'aziz kuma shine al aziz wato mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa la yuzuhu shay'un fil ardi wala fis sama sannan kuma al hakim mai hikima cikin duk abin da ya tsora na hukunce hukunce ko abin da ya tsaro na duniya ta gudana kai. sai والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيسر يتبعون ما تشابه غبت غاء الفتنة غبت غاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وبنجد هو الذي أنزل عليك الكتاب الله shi ne wanda ya أكنك da littafi a kanka آيات littafin akwai ayoyi muhkamat waɗanda aka kyautata su ta fuskar zaɓen lafuzzan su lafazin da ke ciki da harufan da ke cikin kowane lafazi sun dace da juna ta yadda inda ka cire fa ka sa ba a wurin ba zai kyau ba ta yadda inda ka cire ka ka kawo kaf a wajen duk da kusancin mafitar waɗannan harufa guda biyu ba za su dace da juna ba shine muhukam abin da aka kyautata shi aka inganta shi ko aka ƙayata shi minhu ayatun cikin alqur'ani akwai ayoyi muhkamatun waɗanda aka ƙayata su ko aka kyautata su hunna ummul kitab su ne asalin littafi din su suka fi yawa a cikin littafi wa ukharu akwai waɗansu ayoyin daban mutashabihat masu kamanceceniya da juna sun yi kama da juna ta fuskar lafazi amma ko ma'anoninsu sun sha bamban ko sun yi kama da juna ta hanyar abinda suka kunsa na ma'anoni guda biyu amma sai ka iske ɗaya ma'anar mai kyau ce ɗaya ko mara kyau ce amma kuma ka iya fassara su da kowace ɗaya cikin ma'anonin guda biyu in larabci kake yi na yau da gobe ba alkur'ani ba ya zanto fassara ta yi daidai amma tun da alkur'ani ne dole ka fassara shi da ma'anar da ta dace da daidai kada ka fassara shi da wanda ba ta dace da daidai ba da haka dai idan an ce muhkam abin da aka kyautata shi idan an ce mutashabih abin da wato ya zanto daban-daban yayi kama da juna ta fuskar ganin ido amma kuma yana da bambanci ta fuskar ma'anarsa kamar yadda ake magana akan wato ainihin yan aljanna abin da za a ba su na kayan marmari kullama ruzuqu minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun mutashabihan wajen ganin ido amma ko mukhtalif wajen idan an amma ganin ido sai su ga ah wannan da aka kawo yanzu daidai yake da na jiya ai wannan daidai yake da na shekaran jiya ai wannan daidai yake da na ɗazu a ganin ido kenan sun yi kama da juna amma idan an ɗanɗana da baki fa sai a ji bambanci to haka ayoyin alkur'ani suke akwai muhkamat akwai kuma mutashabihat wannan ayar haka ta nuna cewa ayoyin qur'ani kashi biyu ne ko dai muhkamat ko mutashabihat wata ayar daban a cikin suratu hud sai ta nuna cewa gaba ɗaya ayoyin alkur'ani muhkamat alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir allah alla ta'budu illallah Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir ma'ana gaba ɗaya an mayar da su muhkamat shine uhkimat ayatuhu wata ayar cikin suratul zumar sai ta nuna cewa gaba ɗaya ayoyinsa mutashabihat Allahu nazzala ahsanul hadisi kitaban mutashabihan matani تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أنا في كتابا متشابها معنى قبائل قرآن للتافي متشابه أنا كما سأكت آه منه آيات مهكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات to me ake nufi da waɗannan ma'anoni abin da ake nufi da muhkamat a cikin suratu hud ana nufin kyautata shi ta fuskar lafazzansa da abin da ya kunsa lalle qur'ani an kayatar da shi an kyautata shi mutukar kyautatawa abin da ake nufi da mutashabih a cikin suratul zumar ana nufin kamanceceniya da juna wajen gaskiya yadda suratul baqara da tsawanta gaskiya ne wahayi daga Allah wannan bai hana kulhuwallahu ko suratul kausar da gajartarta ita ma gaskiya ne wahayi ne daga wajen Allah ba yadda aka yi mu'jiza da suratul baqara cewa in wani ya isa ya kawo irin ta kar wani ya ga dauka dan baqara tana da tsawo ne haka yi irin wannan kalubale din idan mutum zai iya kawo daidai da kul huwallahu ahad ko suratul ikhlas ma'ana mutashabihan ne fil balaghati mutashabihan fi sidqi mutashabihan fil fasahati mutashabihan fi kaunihi wahyan munazzalan min Allah ta'ala ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ina da kun fahimta kaga zo me mutashabi mai kama da zuna ta kowane bangare to amma mutashabihi din da ke nan da muhkamat din da ke nan shi yasa sai malamai suka sabani dangane da fassararsa suka kawo zantuka daban-daban har zance guda takwas kamar yadda jami'ul bayan an ta'wili ayal qur'an na ibnu jarir tabari ya kunshi waɗannan zantuka guda takwas amma dai mafi fitowa fili daga cikin zantuka kasancewa ya ɗayan da baya da na biyu ko na uku ai ɗaukan wannan ma'anar a wannan ayar ba yadda za a ka bata wata ma'ana da ba wannan ba ta ɗauka to wannan ya zama hukan kenan mutashabihi wanda zai iya ɗaukan ma'ana biyu ina fata an fahimta ya ɗauki wata ma'anar ya ɗauki kishiyarta ko ya ɗauki mai kyau ya ɗauki mara kyau ya danganci wanda ka bayyana kamar kalmar da sahabbai suka rinka amfani suna kiran manzon Allah ra'ina tana ɗaukan ma'ana nawa biyu mai kyau da mara kyau yadda muka zai sama aka ce da su la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u lil kafirin azabun alim an gane ko kamar yadda Allah siffanta annabi Isa da yake cewa manzo ne shi daga Allah sannan kuma wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wato kalma ce ta ubangiji da ya aika da ita zuwa ga nana maryamu shi annabi Isa sannan ruhi ne minhu daga Allah lafazin minhu min din nan ta izanto ta ba'idiyya ce sai izanto annabi isa wani bangare ne na Allah kaga wannan mummunan ma'ana ce ko min din nan ta zanto cewa libtida'il ghaya ce annabi isa kasantaccen bawa ne daga Allah wanda ya halitta shi ya kasantar da shi inna masala isa inda Allah ka masala adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun tsakanin wannan ma'anonin guda biyu da ta farko da ta biyu wacce ce mai kyau ta biyu amma kuma larabcin in an ɗauki larabcin inda ba a ce alkur'ani ba ne yana ɗaukan wata ma'anar ma ta farkon mara kyau to kaga irin wannan sai zanto mai mutashabe abin da zai ɗauki ma'ana da kishiyarta ya zo mai mutashabe abin da zai ɗauki ma'ana guda ɗaya ya zo mai muhkam ina fata an fahimta to wannan zancen na uku yana da kwari kwarai da gaske idan an kwatanta da sauran zantuka baya hana zance na farko ya shigo cewa nasikh wa so baya hana zance na biyu kuma shi ma ya shiga amma wannan zancen yana da kwari kwarai da gaske dan idan mun zo gaba za ku fahimta ka tunda Allah ya ce hunna ummul kitab so mu hukamar sune ummul kitab malamai suka ce an ce hunna ya nuna suna da yawa amma da aka zo ummul kitab ba a ce ba ummahatul kitab haka ne ko ba ka bane ba sun dai suna da yawa da sai a ce hunna ummahatul kitab ina ba da gun to amma me yasa aka ce hunna sai aka ce ummul kitab kaga hunna mubtada ummul kitab khabar din sa ma'ana saboda yawan su ne idan ka hada su su duka suka zama ummu din ba kowace ce a ita ɗaya ba ta zama ummu sai in sun haɗu su duka ne suka zama mai ummu Allah ya ce wa ja'alna nabna maryama wa ummuhu aya wa ma ila rabwatin zati qararin wa ma'in wa ja'alna nabna maryama mun sanya danna na maryamu shine annabi isa wa ummuhu da mahaifiyarsa sai ce me aya me yasa bai ce ba aya sai ne tunda su biyu ne ina jin ku gane ba ma'ana an ce na danna na maryamu da kuma ita na na maryamu din su biyun wa ja'alna ibn maryama ba ɗaya ba kenan wa ummuhu biyu sai aka ce me aya su biyun mun sa su zama aya a madadin a ce su biyun mun sa su zanto ayoyi biyu ina fata an fahimta wato kenan kasantuwar annabi isa shi kadai ba a nan ayar take ba samuwar na na maryamu din ita kadai ba a nan ayar take ba inda ayar take da shi ya tsuru daga jikinta aka fitar da shi daga jikinta ba tare da namiji ya sarar da ita ba a nan ayar take ina fata mun fahimta to kaga su ma ummul kitab in ka hada su su duka wato ainihin a nan ne suka zanto wato ummul kitab din amma guda ɗaya bata zama ummul kitab ba kuma ummul kitab yana nufin mu'zamul kitab mafi yawa su suka fi yawa ana nufin aksarul kitab mafi rinjaye yana nufin ghalibul kitab a cikin alqur'ani mai girma muhukamat su suka fi yawa sama da mutashabihat su suka fi yawa matuƙa kwarai da gaske ina fata an fahimta منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ أما وطن دا أتكين زكاة تنسى أكوي كركتا شين الزيغ فنزوتيا فنكوتي وتفركين قسكيا فيتبعون ما تشابه منه سيسبي ayoyin da suke mutashabihai minhu cikin alkur'ani to kaga anan sai ka dauki wannan ma'anar ta uku kenan ayoyin da suke daukan ma'ana biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau sai su kafa hujja da shi dan wannan ma'anan mara kyau shine fayattabi'una ma tashabaha minhu sai su rinka bin mutashabihai suna hujja da su saboda me ibtigha alfitnati dan neman fitinan mutane cikin addinin su su kirkiro wata bid'a sai su ce ga wata aya da ta daure musu gindi su kirkiro wani abu su ce ga wani hadisi da ya daure musu gindi akai shi ko wannan ayar idan ka duba tana daukar ma'ana biyu ce ɗaya ma'anar mai kyau wadda take goyon bayan da goyon baya na waɗansu ayoyin da waɗansu hadisai ɗaya ma'anar mara kyau wadda ba ta da goyon bayan ko aya ɗaya ko hadisi ɗaya to amma tunda suna son su gina mutane kan son zuciya sai su jawo ayar da gangan sai su ki wannan ma'anar mai kyau sai su baya ta ma'ana mai mara kyau dan ya kasance in ka ji lafazin ayar sun ce ita ce hujjar su su ruɗe ka me kake bukata a matsayinka na musulmi aya ce ya kawo me kake bukata a matsayinka na musulmi hadisi ne ya kawo amma inda rikici yake shin ayar na ɗauke da wannan ma'anar in larabcinta ya nuna haka wannan shine nufin Allah da saukar da ayar in larabcin hadisin ya nuna haka wannan shine nufin manzon Allah lokacin da ya furta hadisin to anan ne inda gizo ke sakar kaga anan gurin na taba ganin wani littafi da Kirista suke cewa ai Qur'ani ma ya nuna Annabi Isa da ne na Allah da aka ce me sai suka kawo wannan ayar wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wato ruhi ne daga Allah ma'ana kamar sashi ne shi na Allah bangare ne shi na Allah juz'i ne na ubangiji ma'ana dan wannan minhu suka dauki min a matsayin tabaidiyya ce a larabci akwai min tabaidiyya amma ita Allah yake nufi a nan gurin musulmai suka ce a'a min din nan da ghaya ce abinda suke nunawa ubangiji ne ya halitta shi da kansa halitta ne shi na Allah daga wurin Allah yake ba daga jikin Allah ba idan na ce daga wurin ka nake ya samu ban daga jikin ka nake daga jikin ka ne wani bangare na jikin ka daga wurin ka kuma yanzu na taho daga wurin ka ni daban kuma kai daban ina fata an fahimta to wannan sai su dauki wannan aya sai su abin da su ba da wannan ma'anar to a nan gurin sai ka ce da su to kar mu sha wahala ni da kai kila kai ba za ka yadda ba akan min anan da ilghaya ni ba zan yadda ba da abin da kai kake so ka tabbatar na cewa min anan tabi'idiyya ce mu kyale ta ni da kai in je in nemo waɗansu ayoyi da za su nuna mun annabi isa ba bangare na Allah ba bangare bane na Allah bawa ne shi na Allah kai kuma ka nemo waɗanda za su nuna maka karara wanda ba sa da wata ma'ana cewa lalle shi bangare ne na Allah ni da muka tafi yawo cikin alkur'ani sai na samu ayoyin wanda suka nuna shi bawa ne na Allah lan yastanki fal masihu an yakuna abdan lillahi walal mala'ikatul muqarrabuna ni sai na fahimci lalle bawa ne shi na Allah in huwa illa abdun An amna alaihi waja'alnahu masalan li bani isra'il waja'alna ibna maryama wa ummuhu aya wa awaynahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in sai in samu waɗannan ayoyin duk su goyi bayan fasarata kai kuma sai ka leka qur'ani ta ko ina ba za ka samu da su goyi bayan fasararka ba yasa su malamai suka ce dukkan wani da dake cikin alqur'ani sai ka samu akwai muhukam din da zai bayyana ma ma'anarsa shi mutashabihi din an kyale ka dan wata kwakwalwa bisa ga ka'idar Allah ta fa'ata biru ya ulul absari bisa ga ka'idar sa ta afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqab dan kai tadabburi wasa kwakwalwa wannan din sai zanto sanadin da za a baka lada wasa kwakwalwa ka gano wata ma'ana ake nufi idan ka samu ma'anoni guda biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau ka tabbatar mai kyau ake nufi ba a nufin mara kyau din amma bincika cikin alkur'ani in ma ka kasa ganewa wace ake nufi ka ga wace waɗanne ayoyi za ka samu su gaskata ma ma'anar farko wani ayoyi za ka samu waɗanda za su gaskata maka ta biyu duk ayoyin da ka samu sun gaskata ma'anar farko to kenan ya nuna ba za ka samu waɗanda za su gaskata ma ma'ana ta biyu ba ya nuna wannan shi ake nufi cikin ayar sai wannan ka samu lada da shi ina fata an fahimta ma'ana babu wani mutashabih fa yana da me muhukam a cikin alkur'ani haka malamai suka ce amma waɗanda suke da son zuciya sai su ɗauki mutashabi kaɗai su yi ne su yi hujja da shi wannan ya kamata ku ɗauka a matsayin ka'ida manzon Allah ma ya bayyana su cikin hadisi yace duk wanda kaga yana bibitar mutabi yana kafa hujja da shi idza ra'aytum allazina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika allazina samma Allahu fahzarhum idan kaga waɗanda ke bin mutashabi cikin alqur'ani suna hujja da su to ka tabbatar su Allah yake nufi dama a cikin alkur'ani da yace fa amman ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha alfitnati wa ibtigha tawilihi su ake nufi da haka ka kiyaye su karka saurare su da zama na karatu da rana wajen tafsirin mata sai a kawo wata aya aka ce wani malami na kafa hujja da ita dangane da abin da ya shafi maulidi wata aya ce aya ce cikin suratul yunus Allah ce kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un wa Allah ya ce da manzansa ka ce da falalan Allah da rahamarsa saboda haka su yi farin ciki sai suka nuna falalan Allah wato haihuwar manzan Allah kenan fa bi zalika falyafrahu dan haka sai su yi farin ciki da ranar haihuwar su eh larabcin zai dauka haka larabcin zai dauki wannan ma'anar lalle haihuwar manzan Allah falala ce ko ba haka ba fa bi zalika falyafrahu to su yi farin ciki da ranar haihuwar ma'ana su yi maulidi Eh, to a nan gurin sai ka ce da shi wannan ayar kafin ni kafin ka lalle akwai waɗanda aka ta fara sauka a akwai sayyidina abubakar akwai umar akwai usman akwai aliyu cikin sahabban manzon Allah gaba daya kuma lalle ya kamata sun yi imani da ita kuma sun yi aiki da ita shin fassarar da kai mata ta cewa ana nufin haihuwar annabi tare da yin maulidi cikin haihuwar ita haka suka fahimta abubakar ya shekara biyu na halifan musulmi bai taɓa maulidi ba umar dan khattab kusan shekaru takwas bai taɓa yi ba usman shekaru goma ko sha biyu bai taɓa yi ba aliyu shekaru shida ko wani abu makamancin haka bai taɓa yi ba ina fata an fahimta duk ga su su ne halifofin manzon Allah ba su taɓa yi ba to ta ina kenan ba su fahimci ayar ba su ko sun fahimta ba su yi aiki da ita ba ko sun fahimta amma ba ma'anar da kai ka fahimta ba cikin hukun wanne ne dai ko da kace ba su fahimta ba ko sun fahimta amma sun yin aiki da ita ko kuma sun fahimta amma ba kai yadda ka fahimta ba sun fassara ba kai yadda ka fassara ba to idan kuka yi jayayya kuka yi sabanin fassara tsakanin malamin garinku da mai fatawan garinku da Abubakar da Usmanu da Ali da Sayyidina Ali bin Abi Talib da Abubakar Siddiq da Umar da Usman su sun ce kaza mai fatawan garinku ko malamin garinku ya ce kaza wa za mu bi kenan ya ba mu shawara ba za mu bi sai mu bi shi mu kyale su ko mu bi su mu kyale shi kuma ma na ce musu magana ta biyu shine ahalari ismawi iziya risala har zuwa askari da muktasar wannan da su muke koyan addini a nan gida alwala taimama shiga ban daki duk komai da komai to duk suka yi bayanin su gaba daya ba wanda yi fasali na maulidi ba wanda yi babi na maulidi ba wanda ya ce fasalin fil ihtifali bil na nabawi babu to waɗannan masu littattafai gaba ɗaya waɗannan zaratan malamai da muke koyan alwala da tsarki da taimama cikin littattafansu ko dai mu ce sun jahilci mas'alar ne don haka ba su kawo ba cikin littattafansu ko kuma sun sani amma suka ɓoye sani sun san maulidi gaskiya ne amma sun ki kawowa don ɓoye ilimi ko kuma sun sani amma da suka tashi rubutu su duka hudun sai suka manta ko kuma a aƙidar su ba addini bane da haka ba su kawo ba cikin hudu dole in ko mun ce addini ne sun ki kawowa to sun manta ne ko sun jahilta ko sun ɓoye ilimi yan ko ba addini bane kenan shi kuma suna bayanin addini da haka ba su kawo ba kaga wannan abu ne mai sauki duk wanda yake son ya kare sai ya zo ya yi bayani yadda za a fahimta mu dai ga bayanin mu mun yi to shi kuma sai ya nace bayanin ba tare da tayar da kura ba ko kwane-kwane dama hagu da a kai tsaye haka kai tsaye zuwa ga nasu fa amma allazina fi qulubihim zai فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله sai su rinka bin abin da yake da tashabihi cikin alqur'ani ibtigha alfitnati dan kokarin tayar da fitina wa ibtigha ta'wilihi kuma dan kokarin tawilin alqur'ani wannan ayar tana da girma kwarai da gaske banda mutashabih wanda yake da kishiya muhukam da muka gama bayanin sa wanda na san kowa ya gane akwai kuma abin da ake kira a cikin alqur'ani at-tashabuhul lafzi at-tashabuhul lafzi a cikin alqur'ani shi at-tashabuhu ne wanda bai da muhkam tilo yake shi kadai din amma at-tashabuhu ko a shi nayi ka nurgo ma'ana at-tashabuhu kuma wanda ke da a mutashabi almutashabe. Almutashabe wanda yake da muhkam kaga shi da bai yake at-tashabuhul lafzi wato kissa ce ta maimaito a cikin alqur'ani a duk inda ta maimaitu sai aka kawo ta da lafuzza daban da inda ƴan uwanta suke kisar annabi ibrahim alaihi salam Allah ya maimaita ta cikin alqur'ani a cikin suratul anbiya an ta laqad atayna ibrahim rusulahu min qablu wa kunna bihi alimin iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamasil allati antum laha akifun kaga nan haka ce iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil allati antum laha akibun amma a cikin suratul shu'ara sai aka ce iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun a madadin ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun a cikin suratul safat sai aka ce iz qala wa qaumihi ma za ta'budun ba kin sa dai ba amma can ma hadhihi nan ma can ma za duk kuma kisa ɗaya to wannan shine abin da ke kira at-tashabuhul lafzi haka annabi Isa alaihi annabi Musa alaihi salam lokacin da ya je wajen Fir'auna yace kaza ya kaza in kunta ji'ta bi ayatin fati biha in kunta sabi ka ati bi eh, in kunta ji'ta bi ayatin fati biha in kunta dan gurin kuma awalau bi qala fati bihi tambiha tambihi da kuma wa akahu wa arsil fil madaini hakirin cikin suratul araf kenan amma qalu arjih wa wa ba'ath fil madaini hakirin cikin suratul shu'ara ya tuka bi kulli sahirin alim al ya tuka alim to shi kuma yana da littattafai da malamai suka wallafa masu yawa ɗaya daga cikin su da zan faɗa muku akwai abin da ake kira al-mutashabi na imamul karmani wanda shi akan wannan yayi bahasi a cikin alqur'ani ma'ana a dauko nan a dauko nan a har hada a jona a faɗa maka sakamakon a fitar da natija to shi ya sha bamban da mutashabi wanda yake da kishiya na muhkam a'a mutashabi ne da ma'ana at-tashabuhu lafzi suna da yawa littattafan da aka bayyana aka wallafa a wannan tun daga shekara 800 din farko na musulunci ko 500 din farko zuwa yau duk ana ta wallafa akai a babi na ulumul qur'an ibtiga alfitnati wa ibtiga ta'wilihi ta'wilihi me ake nufi da ta'wil lafazin at-ta'wil yana daukar ma'anan tafsir wato sai su rinka bin mutashabihi dan ƙoƙarin fassara shi fassara shi da me da mummunar ma'ana su idan mun fassara ta'wil shine wato fassara sannan ta'wil yana zuwa haqiqatu ma ya ulu al-amru idan ka ba da labari ka ce yau wani zai zo sai kuma wanan ya zo to zuwan wanan ya zama tawilin abin da kai kai ka faɗa ɗafi ina fata an fahimta shi yasa Allah ya ce game da kafirai hal yanzu ruda illa ta'awila yawma ya'ti ta'awiluhu يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل bil بالحق ma'ana manzon Allah ya faɗi kiyama da abin da ke ciki ba abin da suke jira sai wannan abin da manzon Allah ya faɗa ya tabbata da kiyama ta tsaya sai gashi fassaran abin ta ko makomar abin da manzon Allah ya faɗa da baka yau gashi ya zo kaga makomar abu kenan sannan akwai tawili wanda ake magana a sa cikin usulul fiqh to wannan babin yana da faɗi amma a jumlace a dunkule yana ɗaukar ma'ana guda uku tawili wato kyakkyawa wanda shine ɗaukar lafazi ka ba shi wata ma'ana da ba ita ce ta fitowa ba cikinsa saboda wani dalili da ka dogara da shi wannan tawili mai kyau kenan wannan yana nan sannan akwai ɗaukan lafazi ka ba shi ma'ana wadda take ba ita ta fitowa ba amma baka da dalili kawai sai son zuciya wancan na farko ma'anar ba ita ta fito a cikinsa ba amma kana da dalilin da ya tilasta ka ba shi wannan ma'anar wannan na biyu ba ita ce ma'anar da ta fi dacewa a ba lafazin ba amma ba ka da dalili da ka dogara da shi na uku wato shine ake kira at-ta'wil al-ba'id tawili na nesa kenan wanda shine abin zargi shi yan bid'a suke yi sannan kuma akwai tawili da ma'anar at-tala'u bi kalamillahi wato mutum yayi wasa da littafin Allah ya dauki wata kalma ya bata ma'anar da kwata kwata ba za ta dauka ba kawai dan san zuciyarsa kamar yadda in a suke cewa fadin Allah ta'ala inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara Allah na umartan ku yanka saniya sai suka ce abinda ake nufi da wannan saniya din na na Aisha matar Annabi kaga wannan mummunan fassara ne kawai dan kiyayya ga mahaifinta sayyidina Abubakar Siddiq to kaga wannan ya zama at-tala'u bi kalamillahi ta'ala yana daga cikin at-tala'u bi kalamillahi ta'ala abinda ake kira at-tafsirul ishari tafsiri na ishara wanda sufa yake yi su dauki aya su ba ta ma'ana daban su tsiraita ta daga hakikanin ma'ana ina fata an fahimta wanda kwata kwata ba za ta dauka ba to wannan tafsirul ishari ne to ciki akwai na nesa akwai na kusa yana daga cikin tafsirul ishari wanda bai yi nisa da yawa ba dai na kusa ne tunda dai ma'anonin da ya bayar mai kyau ne amma lafazin ba zai taimake su ba abinda al-imam al-baydawi ya fassara ya ayyuhallazina amanu nusbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun yace isbiru fi salati subhi kenan wa sabiru fi salati واتقوا الله صلاة المغرب كنا لعلكم تفلحون في صلاة العشاء معنى sai zan to sun tafsir ishari ne wannan ayi isbiru fi salati subhi kenan wa sabiru fi asr an gane ko wattaqullaha fi salatil maghribi la'allakum tuflihuna fi salatil isha'i tafsirin ishari ne wannan ayi gaskiya kawai dai bai yi dauko ma'anoni da gulat daga cikin sufiya suke dauka su abin nan ba ehm, fayattabi'una ma tashabaha minhu bitiga alfitnati wa bitiga tawilihi wa ma ya'lamu tawilahu illa babu wanda ya san tawilin sa sai Allah warasikhuna fil ilmi tabbatattu cikin ilimi yaquluna amanna biki. me ake nufi da babu wanda ya san tawilin sa sai Allah to a nan gurin ne wata magana take tasowa karkashin wannan aya na faɗa maku ayar tana da babban al'amari sosai da sosai idan muka ce su waɗanda suke da son zuciya suna bin mutashabi kar ku manta mun ce mu mutashabi ko dai zanto mansukh mutashabihi ko ya to mai dauke da ma'ana biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau mutashabihi ko ya zanto mai koyayyar ma'ana masu son zuciya sai su rinka bin mutashabihi dan su bashi ma'ana mara kyau su fassara shi da ita ibtigha alfitna dan fitanan mutane cikin addini wa ibtigha tawilihi dan kokarin kautar da ko dan kokarin fassara lafazin da wannan ma'anar da suke nufi ta'awil kace fassara dan kokarin fassara lafazin da ita ma'anar da suke nufi mara kyau sai Allah ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san tawilin sa fassarar lafazin hakikanin fassara sai Allah madaukakin sarki to tunda Allah ne ya sani gashi mutashabih ne sai in koma cikin wani muhkam in ga ya Allah ya bayyana shi tunda shi ya san ma'anarsa ina fatan kun fahimta amma idan kawai na biye wa fassara mai fassara ya bayyana fassara na san zuciya na bishi shi Allah kuma ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah to kaga anan da na koma wani muhkam ya bani ma'ana mai kyau sai ce to kai ma'anar ka bayar mara kyau ce kuma Allah ya nuna dama ba wanda ya san ma'anar da shi da haka wanda ya faɗa mai kyau cikin muhukam ita zamu dauka ta kankan ba ta da kyau tunda Allah ce wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi arrasikhuna fil ilmi tabbatattu cikin filkalbi min rasakhat ma qalbi minni mawaddatu li layla ayyamu ayyamaha ko abat ayyamuha an tagayyara ma'ana ar-rusukh tabbatuwar abu والراسخون في العلم تبتتو cikin ilimi yaquluna amanna bihi to anan gurin ne ake aka yi sabani na biyu shin lafazin warrasikhuna fil ilmi sabuwar jumla ce wato fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al fitnati wa ibtigha' ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah cikakken zance warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi zance na biyu wanda ba da alaka da wancan haka waɗansu malaman tafsiri suka ce sai ya zanto banda Allah ba wanda ya san mutashabi tunda ko ba wanda ya sani kenan sai a koma cikin inda ya bayyana shi dan yi mana bayanin sa amma idan muka ce a'a abinda ake nufi wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi ba wanda ya san tawilin sa sai Allah sai kuma tabbatattu cikin ilimi ina fata an fahimta sai zanto arrasikhuna fil ilmi sun san fassaran mutashabi amma idan muka dauki maganan farko arrasikhuna fil ilmi ba su san fassara sa ba yaquluna amanna bihi kawai abinda suke cewa mun yi imani da shi amma ba su san fassara shi ba ina fata mun fahimta to cikin ma'anonin guda biyu wacce zamu dauka idan muka dauki ma'ana ta farko li'irabi zai fi makon mu amma abinda suke nuna a lokacin ashe su arrasikuna fil ilmi za su iya sani ne idan Allah ya bayyana shi a wani wurin domin Allah ce wala na bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a in ya bayyana shi cikin muhukam karshe dai ilimin nashi ne amma ya bayyana baya hana mutane su sani ina fata an fahimta idan ko mun ce a'a illa Allah war fil ilmi su ma ar rasikuna fil ilmi din a dai wannan ma'anan ba ba su suka sani da kansu ba Allah ne ya sanar da su karshe sai tija ta koma daya to kasancewar Allah ya sani ar fil ilmi sun sani shi ke nuna da ilimin Allah da nasu ko da sanin Allah game da wannan da sanin su ya zama daidai wa daida a'a Allah ya san abin cikakken sani su kuma sun san dan abin da Allah ya so su sani game da wannan abin da haka sai zanto na ubangiji shine cikakke so kuma nasu ba na kasashe ne saboda ka'idar wa ma'utitum min al-ilmi illa qalila wa fawqa kulli dhi ilmin alim ina fatan ya fito fili kuna في العلم يقولون آمنا bihi. كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب suce dukkaninsa daga wajen ubangijinmu yake wa ma yazakkaru babu wanda yake daukan wa'azi na alqur'ani illa ulul albabu sai ma'abuta hankali Allah sa mu cikin su sai aya da zamu rufe aya ta 1 da ta 2 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة Kin na ka antal wawan raba, kuma bana kin na ka jami'un nasu da ya wani lawai Ubangiji ya ce, rabba na za ta zubkulu bana, yana hikaito mana arra su konu fil-ilmi, saboda imanin su sai suna cewa rabbana ya ubangijinmu la tuzigh qulubana karka kautar da zukatanmu karka sa mata zaizi irin yadda allazina yattabi'una ma tashabaha suke da zaizi a cikin zukatansu la tuzigh qulubana karka kautar da mu ba da iza hadaitana bayan ka riga ka shirye da mu wa hablana min ladunka rahma ka ba mu baiwa ta rahama daga gare ka innaka antal wahhab lalle ya Allah kane al wahhab rabbana ya ubangijinmu innaka jami'un nasi lalle kai ne wanda zai tattara mutane li yawmin la rayba a yinin da babu kokonto cikin sa shine irin ranar tan kiyama yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut taghabun kai za ka tara mutane a wannan yini wanda babu kokonto cikin sa inna allaha la yukhlifu al mi'ad lalle Allah ta'ala baya saba wa'adinsa da ya riga ya dora ku yi hakuri tsawaita da muka kan waccan aya lalle hakan ya kamata ne kuma ina tabbatar muku da cewa rabin abin da ya kamata mu faɗa game da ita ba mu faɗa ba amma dai abin da aka faɗa alal kalli ya ba da mabudai na cikin ku akwai ɗaliban ilimi da idan sun koma littattafan tafsiri kuma za su ƙara haɓaka abin sun samu wata ƙa'ida nuqratul intilaq yantaliquna minha insha Allah ta'ala abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lad wanda muka yi kure Allah ya kafi mu gobe Allah kai mu gobe